ce gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yufa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na 16 a jiya kungiyar kwallon kafa ta chelsea sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta barcelona a gasar zagaye na 16 na cin kofin zakarun nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta samu nasarar jefa kwallo ɗaya tilo ne ta hannu ta kafar dan wasan ta william a cikin minti na 62 da misali daga bisani a cikin minti na 75 ana dab da tashi a gasar kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta samu nasarar jefa kwallon da ya bata dama aka yi ɗaya da ɗaya a cikin minti na da shida ta kafan ɗan wasan ta Lionel Messi Bayern Munich ko ta samu nasarar lallasa Basakta ne da kwallaye biyar da nema Thomas Lumula shi ya fara taɓa lilon ƙungiyar kwallon kafa ta Basakta a cikin minti na arba'in da uku daga bisani ya jefa kwallonsa ta biyu a cikin minti na sittin da shida. Kingsley Coman kuwa ya jefa kwallonsa ne a cikin minti na hamsin da uku sai Robert Lewandowski ya jefa kwallo ta hudu a cikin minti na saba'in da kuma minti na tamanin da takwas inda ya jefa kwallo na biyar haka dai aka tashi a wasan da dawo ci gaba da wasan a wasan zagaye na biyu ranar Laraba hudu ga watan Maris shekara dubu sha takwas da muke ciki inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona za ta karbi bakuncin chelsea sai ba basecta na kasar turkiya za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta baya munich a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasar ta cin kofin zagarun nahiyar turai inda kungiyar kwallon kafa ta sabiya na kasar spain za su karbi bakuncin manchester united na kasar ingila shakhtar kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta roma ne za a buga wasan da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi idan muka leƙa bangaren spain a bangaren la liga mako na 19 wasan da ya zama kwantai wanda ba a samu damar buga shi ba saboda waɗansu dalilai a yau kungiyar kwallon kafa ta leganes za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta real madrid da misalin karfe 7 saura kwata na dare agogon nigeria idan muka dawo nahiyar afirka kuwa a tarayyar afirka a nigeria za a fafata a wasan gasar cin kofin kalubale ko kuma cin kofin zakarun nahiyar kasashen afirka wato cap champion league na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire a miracle na garin iko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta real bamako na mali wanda a karawan farko a can mali kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire miracle suka tashi can jaros ɗaya da ɗaya za a buga wasan yau ne da misalin karfe hudu na yammaci a can kasar kamaru kuwa kungiyar kwallon kafa ta plateau united ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta edin sport a su na farko a kungiyar da ta yi da kungiyar kwallon kafa ta plateau united a nan jos kungiyar plateau united ta lalasa ba edin sport da kwallaye uku da nema a yau din kungiyar kwallon kafa ta plateau united za su buga ne da misalin karfe uku da rabi na yammaci idan muka leka kasar gambia kuwa a inda kungiyar kwallon kafa ta bonjol za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta akwa united na kasar nigeria a yau za su fafata wasan ne da misalin karfe bakwai na yammaci inda a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta bonjol inda ta tattaki zuwa nigeria inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta akwa united da kwallo biyu da daya a yau kungiyar kwallon kafa ta akwan tana neman nasarar kwallo biyu da neman mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united yusuf maloho ya ba da tabbacin dan wasan tsakiyar Sabiyan sannan Paul Pogba zai samu damar fafatawa a wasan da za su buga da kungiyar kwallon kafa ta Sabiyan na cin kofin zakarun nahiyar Turai zagaye na sha shida wanda za a yi a can kasar Spain din sakamakon rashin lafiyar dan wasan ya samu wanda bai samu damar buga wasan da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ba a gasar cin kofin kalubale na kasar Ingila inda aka doke Huddersfield Town da kwallo biyu da nema. Antonio Conte ya ce yana da karfin gwiwan cewa 'yan wasansa za su taɓuka abin kirki a wasan da za su yi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona zagaye na biyu a wasan na a wasan cin kofin zakarun nahiyar turai inda ba a manta ba a shekara ta 2011 zuwa 2012 a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar turai chelsea ta yi wa jarod da ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona inda ta bi ta hannu kam ta doke ta kwallo ta iska tashi can biyu da biyu a kazalika kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta biyo chelsea chelsea ta samu nasara inda aka tashi chelsea tana da kwallo uku barcelona tana da biyu a wannan shekara kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta tura tawagar ta zuwa garin zuwa ganin dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta baya ta baya muni mai suna ogozan dan shekara 24 da haifa a wasan da baya muni ta yi da kungiyar kwallon kafa ta basekta sai dai dan wasan bai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta basekta da kwallo biyar da nema ba iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.